Assalamu alaikum suna na Nazir Jarmajo A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban musamman wasanni a gasar cin kofin yuro Tunda a wannan gasa na cin kofin yuro an yi ba ta kashi karawar kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Sifaniya da abokiyar karawar ta na ƙasar Faransa. Za mu dubi wannan wasa ko shakka ba kuma mu baka bayani dangane da shin ya aka yi kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Sifaniya ta samu kanta a wasan ƙarshe na wannan gasa. Daga bisani mu dangana wasan da za a murza karawar kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Ingila da Netherlands yayin da za mu samu tabbacin jerin ƙungiyoyi guda biyu musamman ƙungiyar da za ta bi sahun ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Spaniya domin ganin cewar an murza wasan ƙarshe a ranar Lahadi mai zuwa a gasar cin kofin Euro na nahiyar Turai. Akwai rahotanni daga sassa daban-daban a kasuwar musanyar 'yan wasa Ƙungiyar kwallon gaba ta wato Barcelona tana aiki tukuru a kasuwar musangin ɗan wasa akwai bayani akan tuko shakka babu lamarin da ya shafi ɗan wasa wato Nico Williams da ma rahotanni daga cikin ƙungiyar kan kalubalen da ke yunƙurin warwarewa na matsalar kuɗaɗe da sauransu da duka dai wannan tattaunawa zai baka wannan bayanin insha Allah. kazalika akwai rahotanni daga birnin Manchester Manchester United Joshua Zirkzee Matthias Delict da kuma lanin yaro da kungiyar ta Real Madrid ta shakewa ko in Manchester United ta shakewa Real Madrid wuya dangane da wannan dan wasa akwai rahotanni tsakanin Real Madrid da kungiyar ta Manchester United kan dan wasa lanin yaro kazalika a birnin wato Madrid din ma akwai rahotanni kan dan wasa David Alaba za mu ji bayanai daga Liverpool kan Endo Taru da kuma Muhammad Salah da suke shirin dawo Atisai kazalika a Chelsea ma akwai Ni ko shakka babu dangane da yunkurin kungiyar na ganin ta inganta tawagar 'yan wasanta shin Chelsea ina take yunkurin samo kuɗaɗe domin ganin cewa ta bunƙasa togar 'yan wasan da shirin tunkarin kakar wasa mai zuwa Manchester City ma akwai rahotanni kamar da muka saba ko a cikin wannan tattauna da idan Allah idan ka kasance tare da ni kafin mu je ko ina ƙwarai ku da gaske akwai mutane da dama da ya kamata mu mika musu sabon godiya wasu ma ba gode musu ya kamata mu sai dai mu yaba musu saboda dan wasan da dan wasan sa da za a yabawa wannan wato yabo da za a masa kadai ya ishe su musamman idan ana maganar su baban gida dida duka mutanen kungiyar kwalgaba ta Barcelona rawar da Lamine Yamal taka ya biya musu bukata ƙwarai da gaske ba na shugaban magoya bayan kungiyar ta Barcelona akwai kuma wato Nura Wailari duka mutanen kungiyar ta Barcelona a daidai wannan lokaci duka sun turo sakonni sun ce Lamine mal ya taka rawa dan haka dan wasan ya cancanci ayaba masa saboda rawar da ya taka a wannan karawa a gasar cin kofin Euro kwarai da gaske idan ka dubi lissafin yadda yake a daidai wannan lokaci akwai kabir mai basaro ne shi ma kwarai da gaskiya mai ko sakon data yake a cigaba da ka bayani ko shakka babu a wannan shafi idan ka dubi lissafin yin dake dukkan su dai saboda rawar da dan wasa Lamine Lamine ma litaka na kungiyar kwallon ba ta kasar Spaniya a gefe guda sani finisha na Rio Madrid ya ce shi dai har yanzu bai sallama ba amma dai ga sakon data a ci gaba da kawo bayanai duk da sun yi adabu da gasar cin kofin Euro kungiyar su ta kasar Spanya El sun Awwal na kungiyar ta Rio Madrid da ke kasar Saudi Arabia shi tun da wuri ma tun da rana ya tura min sakon cewa in sayi ruwa da lemo in sha saboda wannan da kirgiza amin dan zan yi adabu da gasar cin kofin Euro togar kungiyar kwallon kafa ta kasar Spanya ce masa to shikenan in ni ban yi adabu da gasar ba kai za ka yi yabo kwarai kuma wannan ruwa ni ba ni zan sha ba kai zaka sha amma zan sha amma da ka karka damu kwarai ku da gaske ce mun kafin ba in fara kallon wasan kuma haka akai na sayi ruwan nan tare da lemo na ina sha ina kallon lami ne ma ina ga maka hankali na yana kwanciya kai mu dangana cikin wannan wasa gaba ɗaya mu ji rahotanni da suke fitowa dangane da wannan wasa duba da cewa an bai ba ta kashi tare da yin kare jini buri jini ko shakka babu a wannan wasa tun kafin a ko ina wannan wasa ana fara shi na gane cewa akwai tashin hankali a cikinsa saboda yanayin har-hare da bangarorin guda biyu suka fara kaiwa a mintunan farko-farko ƙungiyar ƙwallon gaba ta ƙasar faransa ta nuna kaman cewa za ta sauya abubuwa za kuma ta fito da wani sabon salo na yanayin yadda za ta murza wasa da kuma samun sakamako musamman ɓangaren zira ƙwallaye abin da zai baka mamaki shine bayan wannan kullu da Randall Kulumani na kungiyar ta kasar wato Faransa ya murza shikenan togar kungiyar ta ƙasar Faransa sai kansa ya mutu kwarai ku da gaske a hankali a hankali togar kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Spain sai suka shigo cikin wasan suna shigowa ana tafiya suna shigo ana tafiya dama akwai matakin da za a kai in abubuwa suka ki tafiya wani matashi ake bukata ko wani dan wasa mai yaji a cikin togar ku ya girgiza teburin komai ya zube abin da Lamine yake nawa kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Spain a wannan wasa malam wannan kwallo da Lamine mal ya zira kai shugaban magwabari bayan mu da shi da kansa Bahari Lawan ya zo ce min wallahi ya sallawa ya yarda wannan yaron dan kwallon ya riga ya sallama mai mayi ne shi habib ma na yau mutum ya gosa sami ne ce min billahi lazi yanzu kam ya haƙura shi ma kwarai duk sun sallama ba magana wani dogon magana abin da nake faɗa gaskiya ne nake to ni da ofishi na dama wajen aiki na ko za ku to mun ku so ku ci za ku ga min abin da nake gani da ido na ku ce ba haka ba fi sabilillahi wa rasuli dai mallan wannan kwallon da lamin ne mal ya doke ta kage shekani abin da yake damuna shi da ku duka waɗannan abubuwan ana iya yin su a kwallo duk ana yi amma ba mu taɓa ganin ɗan shekara goma sha shida da ya shigo duniyar kwallo yake irin wannan tsaya kamar yadda labini maliki ba shi ne abin da nake so ka fi mai da hankali a kai ka zauna ka tambayi kanka lokacin da kake shekara goma sha shida kana ina lokacin da na je shagon Bala Special Suya sai da na tambayi Abba na kungiyar kwallon ba ta Liverpool tare da Real Madrid nace masa lokacin da kake shekara 16 kana ina yace min yana makaranta to shine minimal yana makarantan amma makarantan aka ba shi uzuri ya tafi tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain suka dangana kasar Jamus domin murza wannan gasa na cin kofin Euro bayanin kenan kai ma ka tambayi kanka amma ka ba kanka an san a cikin zuciyanka dangane da inda kake lokacin da kake shekara goma sha shida ko ni na taɓa gaya muku a makaranta nake lokacin da nake shekara goma sha shida wa ma ke lissafin wani buga kwallo amma ka dubi irin rawar da ɗan wasa ke takawa hukunce hukunce da yake yankewa yadda ka san ɗaya shekara ashirin da bakwai ya riga ya san abin da ake bukata a kowace lokuta shi yasa ka ga rawar ba ta ma yi masa wahala ko kaɗan rawa kawai ke takawa yadda ka san ya shekara hamsin yana buga wasa haka lamini maliki ce murzali da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spaniya tare da Barcelona a wannan gasar kushin ababu idan ka duba lissafin yadda yake dangane da wannan matashin dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta kasar Spaniya ya zira kwallo a wannan gasa a karan farko gaba ki ɗayanta bayan rawar da ya taka tallafin zura kwallo ya ba abokan karawansa suka zura har su uku yayin da ya ma yunkurin bayar da hudu a wannan wasa wanda ya saro kwallo wa Fabio Ruiz ya dasa ta da kade kawai ya daga kansa sama kwallon ta sama sosai amma dan wasan rawar da ke takawa ba babu alaman tambaya ko shakka ta wasan dab kusa da na karshe ne fa tikitin wasan karshe yana kan layi dan shekara goma sha shida tawagar kungiyarsa ana yin ragamar wasa an sha gabanta ka warware kwallo da irin wannan kwallo da lami ne maliza kwallo ne mai nauyin gaske da yaran nan ya cancanci a yaba masa ko an ci ko an so kuma abin da zai baka mamaki shine wannan shine wasa da zai murza na karshe yana shekara goma sha shida sosai ma kuwa yana shekara goma sha shida zai cika shekara sha bakwai a ranar asabar mai zuwa ana gobe za a murza wasan karshe na gasar cin kofin euro kenan dubu da bakwai aka haifi yaron nan ba dubu biyu da bakwai shekara ta dubu lokacin ni ma kai na shekara na nawa gaba daya lokacin shekara na takwas fa dubu biyu da bakwai ni ma na gimi labi ne ma ɗin har da shekara takwas to dan wasa ne wanda gashi yanzu yana nan yana kayatar da mu a duniya kwallo yana taka rawar da ta tace ko shakka babu idan ka dubi lissafin yadda yake mu shiga cikin littattafan tarihi a daidai wannan lokaci kan dan wasa Lamine Yamal mu bincika bayanai da suka fito saboda kwarai da gaske wannan dan wasa ya sha gaban Edson Arantes dole Cemento na kungiyar kwallon ka fita kasar Brazil idan aka zo ga maganar biz wasannin kasashe dan idan ana maganar taka wasannin kasashe ne dole kai lissafin Edson Arantes dole Cemento na kungiyar kwallon ka ta kasar Brazil dan wasa Lamin ya kasance shi ne matashin dan wasa mafi karancin shekaru da ya dangana wasan ƙarshe na babbar gasa irin wannan tun Edson Arantes don Cemento Lamin Yamal ya zama matashin dan wasa na farko mai karancin shekaru wanda ya hada maki manya manyan guda shida a wata babbar gasa a nahiyar Turai baki daya Lamin shi shine ɗan shekara 16 na farko a daidai wannan lokaci kamar da rahotanni suka nuna wanda ya zira kwallo a wannan zagaye na wasanni a gasar cin kofin duru wasan kusa da na ƙarshe a wannan gasa ko shakka kababu dan wasan a daidai wannan lokaci tabbas ya tabbata ba ta baba shine lashe gwarzon dan wasa a wannan kara tsakanin kungiyar kwallon gaba ta kasar Sifaniya da kungiyar kwallon gaba ta wato kasar ta Faransa wannan wasa kusa da na kusa da na karshe ko shakka babu kafin wannan wasa ga baki daya kafin ma a buga wasan ana kai kawo ana ta musanyar yawo gabas da yamma kudu da arewa adiriyar adiriyar rabiu na kungiyar kwallon gaba ta kasar faransa aka ce musu to wai me zaka ce dangane da ma. Ya ce ai idan yamal yana son dangana wasan karshe a gasar cin kofin yuro to sai yayi abin da yake a baya fiye da haka ba, in har yana bukatar wannan tikiti ne dangana gasar cin kofin yuro sai Allah ya taimaki rabiu a gabansa a gabansa ga shiga limin ya buga wannan kwallon ya ci yana kallonsa ya buga wannan kwallon ya ci da aka tashi yamin limin mal ana haska shi kawai sai yana magana to ku yi magana yanzu ku yi magana Kai magana kai magana to me zai ce babu abin da zai faɗa ɗaukan jakarsa kawai zai yi ya dangana birnin fari ko ma wani birni za a je ko lille ko marseille za a je a ko ina ne ko lyon za ku je allah a hanya sun tafi da kansa a daidai wannan lokaci sun tafi da su kwarai da gaske labin ya shiga wasan karshe na gasar cin kofin Yuro idan ka dubi lissafin yindiki saboda rawar da matashin dan wasan ya taka wannan kungiya ta kasar spaniya labin ne ma shine mutumin da ya karaɗe ko ina a duniyar kwallon kafa a daidai wannan lokaci amma mutumin da ake mantawa a wannan tawaga na kungiyar kwallon kafa ta kasar spaniya shine dani olmo ya zira kwallo wasan zagaye na goma sha shida ya ci a zagayen dab da kusa na karshe ya zira kullu a wannan zagaye da kusa da na ƙarshe duka shi kare ya kasance dan wasan ƙasar Spaniya na farko da ya taɓa aikata haka ya cancance buna musamman kuma ya kasance dan wasa mai matukar muhimmanci raunin Pedri ya buɗe masa kofa shi ma ya taka rawa tare da nuna bajinta a wannan gasa akwai Ahmadu na kungiyar Olga ta Barcelona da ke kasar Cote d'Ivoire shi dama damuwansa a cefuno masa Dani Olmo dangana kungiyar Olga ta Barcelona a wannan mataki to gashi dai ana dab da zuwa ranar 14 ga watan nuni za mu san makomar wannan dan wasa shin Barcelona ne ko kungiyar ƙwallon ta Manchester City a wannan mataki kwarai da gaske amma dai tawagar kungiyar ta kasar Spain sun shiga wasan karshe na wannan gasa na cin kofin Euro kamar da Banis ka tabbatar inda ya kasance karo na farko na kungiyar ƙwallon ta kasar Faransa ko ce kasar ta wato Spain ta dangana wasan karshe na wata gasa tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu lokacin da suka mamaye duniyar kwallon kafa suka wargaza ko ina da ko ina idan ka dubi lissafin yadda yake a daidai wannan lokaci ɗan wasa Lamine Yamal na ƙungiyar kwallon kafa ta wato um, Sifaniya yanzu kai in an daunar da kai an tambayi ka faɗi gaskiya wane ne zai lashe gwarzon dan wasa a wannan gasa gwarzon matashin dan wasa a wannan gasa da kwallon da tafi ciwo a wannan gasa idan baka ce lamin ne malama ba yi wa kanka adalci ba billahi lazi ga wani dan madrid wani ne yanzu na ma wai waye mal cancin ce lashe wannan gwarzon dan wasa ba wai saboda Julius kundi ne kamata ya lashe me kundi a gaban kundi aka ci kwallon ba a gaban Kunde aka cire kungiyarsa suka tafi gida to kuma sai me yake so a masa ya ci kwallo ne shi Kwallon shi da wanda yake kullo shi ne hankalin duniya ke kasa shi ya fi hankalin kowa Togar ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar sifaniya a wannan gasa sun lashe wasanni guda shida wanda ya kasance karo na farko da aka samu ta ƙungiya da ta lashe wasanni shida a gasa guda tun ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar brazil a gasar cin kofin duniya lokacin da ta lashe wasannin ta guda bakwai a shekara ta dubu biyu da biyu mu tsallake wannan karawa tsakanin kasar faransa da ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar sifaniya dan gaskiya ƙasar sifaniya a wannan karawa su suka mamaye ko ina gabas da yamma kudu da arewa da aka zo ƙarshen wasan ba idan kaga zaka ga ba ma wani matsin lamba akan kasar ta Spaniya Rodri kawai ya rike komi ina ga maka komai a hannun sa yake sai abin da ya "Ka in ka samu mayu a tsakiyar fili ka gama kwallo ina ga maka su nacho ma ba wani kalubale suke fuskanta ba babu tashin hankali na gama irin a ce kuna kan gaba da kwallo ɗaya a matse ku a gida a ta kai har har kamar iraki mai tsaron ganar ba su mayi ba shi kansa Mbappe ya ce ba ma wani dogon magana kasar Spaniya ta cancanci dangana wannan wasan karshe shi yanzu ya tafi gida ya rufa kai ne asiri kamar yadda suka yi addu'a kwarai ku da gaske magoya bayan kungiyar kwallo gaba ta kasar Spaniya ne yanzu da Barcelona suka haɗe guri guda yanzu ni ma na shiga cikin su tsalindin kwarai da gaske ku tsaya akwai yaro mai zamani na kungiyar kwallon gaba ta na kwarai da gaske da ya bani bayanin cewa akwai ɗaya daga cikin ɗan uwansa da aka ɗauke kwarai ku da gaskiya ce suna buƙatan addu'a kwarai da gaske a wannan mataki akwai wani ma dan Barcelona da yazo yawan magana yake bani bayanin cewar tabbas akwai ishi ma ɗan uwansa da ake yunkurin ina ga ɗauki su ne ko yana wannan yanki wani abu makamancin haka to yaro mai zamani muna addan Allah ya bayyana wannan dan uwa naka kuma duk wanda yake wannan yanki Allah ya kare shi da sharrin waɗannan mutane saboda kada su cutar da shi har yanzu a gasar cin kofin yuro kwarai da gaske Mbappe ya tafi gida Aurelio Tchouameni Allah sarki dan wasa na ya tafi gida kai sawun giwa ta kana raƙumi illa mene ba yana nan ba za mu goyi bayan kwa ba sai shi kwarai ku da gaske bayani na gaskiya shine kasar Ingila za ta dangara ina kungiyar kwallon gaba ta kasar Netherlands a wasan kusa da na karshe na biyu da ya rage domin ganin cewa an samu kungiya guda ɗaya za ta haɗe tare da kungiyar kwallon gaba ta kasar Sifaniya a wannan gasa na cin kofin yuro wasan karshe kasar ingila dai gwagwarmaya ne kawai gabas da yamma kudu da arewa har gobe amma sun dan farfar a karawa da switzerland sosai ma kuwa na ga ana ta hasashen tawagar 'yan wasan ƙungiyar ta kasar ingila da za su buga wannan wasa an yi magana su ma gihi na ga karen tribia duka suna cikin tawagar duka dai haka abin yake da muka sani kawai canji shine wannan kobe meno da ya shiga cikin tawagar tare da su jude bellingham da foden su ne za su ci gaba da yunkurin jan tawagar kungiyar ta kasar wato ingila kuma bukayo saka kaman wannan gurbi na lamba uku za a bi da shi Na mu jira mu gani kwarai da gaske da lamarin zai kasance amma dai bayanin da zan tabbatar muku guda ɗaya a wannan mataki shine dole ne kasar ingila ta inganta abubuwa ta ƙara inganta su daga matakin da ta bar su a wasan su na ƙarshe da ya gabata dan doke kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Netherlands jan aiki ne kwarai da gaske idan ka dubi lissafin yadda yake abu ne wanda yake buƙatar dogon nazari ko shakka babu ga mai horaswa gare sauke an ba haka ba sai dai ɗauki jakarsa kamar Kylian Mbappe kawai sai ya ware kawai tafi gida shikenan saboda Sai riga sun gama ta gida za su tafi kawai duk wanda ya zai wani kuskure kuskure ɗaya idan kai magana ya riga da ya ƙare kawai sai gida ne kwarai ku da gaske su Jamilu da Kore na san za su tarihin su dawo kasar Ingila kwarai ku da gaske duk 'yan Madrid din na Ingila za su dawo saboda Jude Bellingham to yanzu shi kaɗai ne dan wasan gudu ko da yake a Madrid a kasar Spain ina ga suna da dan akwai Dani Carvajal a Madrid a kasar Spain mana akwai Dani Carvajal to sai ku raba kafa ko ba komai dai akalla kuɗin ma za ku ji wasan ƙarshe kamar yadda 'yan basuru da suke ciwar sun bi jirgin ne ma ya kwashe su sun tafi kwarai da gaske kai togar ƙasar sifaniya na akwai ƴan wasa na kungiyoyi da dama billahi lazi amma dai wannan karawa na ƙasar ingila tare da kungiyar ƙwallon ta kasar Netherlands kwarai da gaske akwai iban yan kallo a cikin sa bari mu jira mu ga togar yan wasan da Gareth Southgate zai iba dan kai kanka baka saka hasashen maga ga inda akalar wannan wasa za ta sauya ba ka haka man karawar kasar Spaniya da kasar wato Faransa na ga maka da Lamine ne mal da Nico Williams din su ne bambanci kuma su ne suka kasance bambanci a wannan wasa ko shakka babu idan ka rubuta lissafin yadda yake a daidai wannan lokaci ko kwarai da gaske ƙasar Netherlands a wannan gasa ita ma dai ba a bar a baya ba tana yunkurin ta kware da gaske kuma ta bi hanya mafi sauki ne wajen ganin cewa ta samu tikitin dangana wannan wasa na wato kusa da na ƙarshe a wannan gasa tunda ƙasar ingila ita ce babbar ƙungiya na farko da za ta tunkara akan hanyar sha bayan wasannin rukuni da ta fito ina ga ta tunkari ƙasar austria a wani mataki ta doki ta ko ƙasar turkiya ne ƙasar turkiya kai wasan su da ya gabata sun buga da romania haka dai abin cikin sauki kawai sun tsallake sun tsallake su kawo kansu daga nan amma duk wanda ya fito a wannan bangare mun san cire shi za a gasar to ba wani maganar daga hankali ba ne babu kuma wani dogon jawabi kwarai da gaske su gama buga kwallon su kasar ingila yanzu idan ta sha kashi a wasanni karshe guda biyu a gasar cin kofin euro akwai damuwa amma fa gara sabiyo dole a jinjina masa saboda gasar cin kofin ko wato wannan gasa na euro da kuma gasar cin kofin duniya da suka gabata gaba ɗaya dangana wasan kusa da na ƙarshe guda uku daga cikin hudu da suka gabata waɗannan gasar duka ka gasar cin kofin duniya na 2022 sun ji wasan kusa da na karshe lokacin da Mbappe ne na gaji zarafin suka tafi gida shi da Aurelio Tchouameni wasan gasar cin kofin Euro yanzu ga suna a wannan mataki sai gasar cin kofin Euro na shekara ta 2020 wanda suka dangana har wasan karshe kasar Italiya ta musu tsiya wanda a gaban mugaban su filin wasa na Wembley aka murza wannan wasa kwarai da gaske za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance kungiyar Olympic ta kasar Ingila a wannan gasa na cin kofin Euro mu tsallake waɗannan bayanai a daidai wannan lokaci mu dangana shagon ana ruwa habal medicine a shagon ana ruwa habal medicine ko a wannan mataki idan muka dangana wannan shago kwarai da gaske a wannan shago duk wata matsala da kake fama da ita in dai sunan da rashin lafiya ne ka je wannan shago insha Allah ka ban kwara da shi saboda fa kwarai da gaske a wannan shago akwai magunguna masu nagarta tare da tasiri wanda za su tallafa maka domin ganin ciwon ka murmure musamman maganin sa na mi aliyu idan ka duba lissafin yadda ki saboda wannan magani na mi aliyu magani ne mai nagarta ga tasiri ga kuma amfani magani ne da zai kawo maka sauki zuriya dangane da jirin cututtuka da suka haɗa da matsalan mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji kaikayin gaba cututtuka da mata suke fama da shi wajen yin al'ada ciwon ido ko tari ko cututtuka da ake ɗauka wajen yin mu'amala da iyali duka dai idan ka mallaki wannan magani da kake gani da mi'aniyu insha Allah shikenan kai ban kwana da wata matsala mai suna rashin lafiya da idan Allah a shagon ana ruwa habal medicine ne kacal zaka iya samun wannan magani mai tasiri da kuma amfani a wannan shago akwai maganin sa na red lion magani ne na karfin gaba in har kai namiji ne ka mallaki wannan magani insha Allah magana ya riga da ya kare saboda ba tabbas zaka samu biyan bukata a daidai lokacin da ya dace tattare da wannan magani na wato karfin gaba tabbas za ka yi ban kwana da duk wata matsala na karfin gaba kuma za ka samu abin da kake bukata a daidai lokacin da ya dace ga maganin sa na hawan jini a wannan shagon ana ruwa haba medicine in kana fama da matsalan hawan jini kawai ka je ka ce musu hawan jini ne damuwarka za a baka maganin da ya dace da matsalan ka kuma sai dai ka zo ma kai godiya a ƙarshe saboda fa insha Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabulu za ka samu sauki ga maganin cutar kansa cutar kansa cuta ne wanda ake gwagwarmayar samun maganin ta asibitoci amma a shagon ana ruwa haban medicine irin cikin kwanci kwanciyar hankali da yan silallanka kaɗan za ka samu wannan magani ka kuma amfani da shi kuma insha Allah shi kenan ka yi bankwana da duk wata matsala mai suna wato matsala ta cutar kansa ga maganin sa na cutar koda in kana fama da matsalan koda ana mai mallam an yi tashi faɗi mai yau da gobe ka je wannan shago ka ce musu ga damuwar ka cutar koda ne kana shan wannan magani shikenan ka bankwana da matsalan koda da yardan Allah a shagon ana ruwa hawa medicine akwai maganin sa na cutar ulsa kana shan wannan magani na cutar ulsa sai dai maka ne mai ka gode mu saboda ulsa kam kun yi hannun riga ta bi yamma ka gabas saboda gabas nan ne inda ya dace ka bi saboda samun tsira da kwanciyar hankali da yaddan Allah za ka iya lalubar wannan shago na ana ruwa habal medicine akan sufuri takwas sufuri biyu biyar uku bakwai biyu bakwai hudu da kuma sufuri bakwai sufuri uku uku bakwai bakwai uku ɗaya ɗaya biyu kamar da kake gani wanda su ne jerin lambobi guda biyu wanda idan ka lalubi wannan shago na ana ruwa habal medicine shikenan kai kam ka yi ban kwana da duk wata matsala na matsalar rashin lafiya wanda yake cikin jikinka insha Allah mu tsallake shagon ana ruwa haba medicine a wannan mataki mu dangana sauran rahotanni da muke ɗauke da su daga sassa daban-daban a jerin ƙungiyoyi kamar da na faɗa ko shakka babu saboda gudumar da magoya bayan ƙungiyar ulagba ta ba su da suka bayar a daidai wannan lokaci kai shafin kurra an gaya maka data sun shigo masu kauri billahi ladi saboda lamini mal ɗin nan ɗan albarka ne yaran ina gaba billahi lazi a sansanin kungiyar ta ba su nuna idan muka faro daga ita bayanai fa sun tabbatar da cewa a cikin sansanin kungiyar kwarai da gaske mahukunta na ci gaba da aiki sukuru kuma suna da fatan cewa a ƙarshen wannan mako da muke ciki tana sa ran za ta tabbatar da wannan yarjejina da suka kulla na cewar ɗan wasa ɗaya zai shiga ɗan wasa ɗaya zai fita a cikin sansanin kungiyar kamar yadda bayanan suka nuna ka ni na gaji da jin wannan rahoton ba billahi ladi na gaji da jin sa gaba da in ga maka saboda kullun safa da marwa ake a ce wannan satin a ce satin haka te ake da bugawa amma dai ya kamata gaskiya su juwan ta su abin da ya dace akan lokaci domin ganin cewa mun wuce wannan yanki na maganan ɗaya shiga ɗaya fitan nan mu mai da hankalin mu kan wani abu da ban ya yi mana rufin asiri a daidai wannan gabar amma bayani guda ɗaya da zan gaya ma shine a cikin sansanin kungiyar ta Barcelona bayanai sun tabbatar da cewa kwarai da gaske a cikin sansanin kungiyar mahukunta suna ci gaba da yin aiki tukuru domin ganin cewa ba su shiga kakan wasa mai kamawa da karamar tawaga ba suna so su shiga kakan wasa mai kamawa da babbar tawaga ba kamar yadda Javi Hernandez tsohon mai horis da 'yan wasan kungiyar ya yi gwagwarmaya ba a kakan wasan da ta gabata na maganar raunuka da sauransu to a yunkurinsu na ganin cewar ba su shiga wannan kasuwa da karamin tawaga ba sun fafata sun kuma koma kasuwar musanyar 'yan wasa a daidai wannan lokaci kamar yadda ka sani sun kwana biyu suna zawacin 'yan wasa Nico Williams na kungiyar kwallon gaba ta Athletic Club Athletic Club din an bayyana cori yanzu hankalinta ya fi karkata ne ga baki daya wajen ganin cori ta mai da hankali domin ta aje wannan ɗan wasa akalla ya fara murza wasanni share fage tare da ƙungiyar idan ya daga hutunsa tana sane da dukkan tayi da ke kan teburin dan wasan da jurin kungiyoyi suka tuntube shi gaba daya amma ta ƙara jaddada cewa duk wanda yake son Nico Williams ya biya kuɗin fansa ya ɗauke shi kawai cikakken kuɗin fansa ba maganin yarjejeniya kwarai da gaske kamar da bayanai ka tabbatar a daidai wannan lokaci an bayyana cewa kungiyar ta Athletic Club ta shiga cikin takaici matuka, musamman bayan furce shugaban kungiyar Wallaka gaba ta Barcelona wato Joan Laporta kan wannan dan wasa da ni ma dai abin da na gani guda ɗaya wannan mataki shine ba a cika fitowa jerin ƙungiyoyi ba sa fitowa ko mahukunta su ce suna son ɗan wasa kaza a wuri kaza ko suna son sa ba iyakaci idan sun saye shi ne kawai za su jinjina masa amma wannan karya doka ne abin da Joel Labote ya gaskiya ko ni na ga cewa akwai matsala amma ni na yi ne kawai saboda magoya bayan Barcelona sun riga sun hau kan kujerun cewa suna matukar buƙatar wannan dan wasa idan kowa ya rufe kansa suna buƙatar sa ne cikin hanzari a daidai wannan lokaci amma farashin sa wani euro miliyan 60 kan ko kyauta ma aka baka Nico Williams din nan kai euro miliyan 60 kyauta ma aka baka baka biya komai baka dauke shi billahi lazi a wannan kasuwan kasu Michael Olise suna tafiya euro miliyan nawa ake biya 60 to duk kusan kyauta ne wannan saboda rawar da dan wasan zai taka ma ya fi da wannan kuɗi kwarai da gaske Ba nan an bayyana cewa ta fusata matuka ita ma dangane da jerin rahotanni da suke kika akan ta a shafukan sada zumunta wasu rahotannin ma mamaki suke bata kamar yadda rahotannin suka tabbatar a cikin sansanin ƙungiyar. to yanzu ƙungiyar ta shiga aiki tukuru domin ganin cewa ta mai da martani daga wannan kan wannan rahotanni na ƙarya kuma za ta fara cin taron shafuffuka na wato da suke bari dama ana wallafa waɗannan labarin ƙarya musamman mutanen da suke wallafa wannan labaru wanda ƙungiyar ta Barcelona ba ta jin daɗin haka ko shakka ba mu ba ma kawo wannan labarin ƙarya a wannan shafin gaskiya duk bayanin da kaji sahihi ne kuma zirgin yake tawo maka a daidai wannan lokaci a wannan shafi na kura. an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ta Sevilla tana da ƙwarin gwiwar cewa za ta cefano ɗan wasan Ansu Fati ƙungiyar tana ci gaba da aiki tukuru kuma tana sa ran cewa za ta gamsar da Ansu Fati daga zaran ta cebono dan wasa Elias Moriba tsohon dan wasan Barcelona ne wannan kwarai da gaske to idan ta haka shine take sa ran cewa cikin kwanciyar hankali Ansu Fati zai dangana ƙungiyar ta Sevilla dan wasan an bayyana cewa amma albashin da yake bukata shine damun ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla a wannan mataki kuɗin da dama so suna ganin wannan kuɗi su ne zai hana su ɗaukan dan wasa wato Ansu Fati a didi wannan lokaci saboda ba za ba su iya biyan rabin kuɗin ba kamar yadda bayanai suka tabbatar shi ko nazarinsa gaba ɗaya an tufati ya karkare ne a murzali da ƙungiyar ba ta nuna a kakan wasa mai zuwa kuma yanzu yana nazarin cewa zai ci gaba da rike wannan riga tasa mai lamba goma ta rikewa ya daɗe bai rike ba ƙwarai ko da gaske lamin ya dai kakan wasa mai zuwa zai canja lambar riga yana saka sabuwar rigar nan ko billahi da sita irin cikin kwanciyar hankalin ta ba ba ma wani dogon magana kwarai da gaske a wannan kungiya ta Barcelona idan ka dubi lissafin yadda ke kai har yanzu a Barcelona kafin mu adabo da kungiyar kwarai da gaske Roland Araujo kamar da kasani yana dauke da rauni kuma har yanzu an gagara tantancewa shin sati shidan zai yana jinyan wannan rauni ko ko sati takwas saboda bayanan su nuna cewa akan wannan rauni nasa har yanzu akwai jini kuma kafar ta kumbura shine inda matsalar ke wajen ya kumbura kuma jini ya tare shi yasa an gagara tantancewa ma menene yake damun kafan kafin ba a sani shin ga kwanakin da zai shafe yana jinya Frankie Dong a cikin kungiyar shi ma an tabbatar da cewa a ranar Laraba mai zuwa za a yi gwaje-gwaje wa kafansa domin ganin cewa an tabbatar da raunin wannan dan wasa an kuma sani shin zai iya kasancewa tare da jagorar kungiyar a shirye-shirye da za su yi na tunkarar kakar wasa mai zuwa kamar da Bane suka tabbatar Hansi Flick a cikin Barcelona an bayyana cewa kwarai da gaske hankalinsa ya karkata ne yanzu wajen ganin cewa ya ci Fano Thiago Alcantara ya dangana kungiyar ya kama aikin horaswa tare tare da shi a cikin sassanin kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a daidai wannan lokaci kai mu tsallake waɗannan bayanai a daidai wannan gabar mu dangana sassanin kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal ka san duk inda aka ce Arsenal dole ne dan wasa kala Calafiori ya zo a daidai wannan lokaci to yanzu an bayyana cewa Arsenal din tana ci gaba da matsakaimi ne domin ganin cewa ta ci fulun wannan dan wasa Ricardo Calafiori hankalinta ya karkata ne matuka akan wannan dan wasa kuma bayanan sun tabbatar da cewa Mikel Arteta shine mutumin da yake ƙara ta'azzar al'amari yana ƙara matsin lamba domin ganin cewa kungiyar kwallon gaba ta Arsenal ta ci furo Ricardo Calafiori a wannan mataki saboda yana matukar bukatar sa kuma yana son sai dangana cikin kungiyar kamar da Banis ka tabbatar a daidai wannan gaba sarkin yakin Arsenal da Yusuf tun da aka taka wuyansu shikenan ya bata kasar jamus an kore su sai gudu ya koma gona shi ma lalami mal ya kora shi gona shi ma inda muka tallafa wa toni kuru ya jingine takalmar sai da cikin kwanciyar hankalin nan abin da lamini mal masa haka yi wa kasar Jamus ma haka kuma yanzu aka yi wakili da Mbappe Mbappe tuni wannan Lamine Yamal ne bai saka shi karkarkar kasar Faransa ba taba cin gasar cin kofin yuro ba ma ga maka gashi yanzu Lamine Yamal zai ci gasar cin kofin yuro kafin Mbappe kai kwarai da gaske a daidai wannan lokaci a cikin sassanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal bayanan su nuna cewa da zaran Arsenal ta ce Bruno Ricardo kalla, Fiori to da akwai tabbacin cewa za ta iya sallama ɗaya daga cikin 'yan wasanta da baya an bayyana sunan dan wasa Alexander Zinchenko an bayyana Jacob Kiwiyo na kungiyar ta Arsenal kamar da Banes ka tabbatar wanda ba a san wane ne daga cikin su kungiyar ta Arsenal za ta sallama ba a wannan mataki domin ganin cewa ta ce fara da shi dan wasa Jacob Kiwo shine dan wasan da jerin kungiyar da kasar Italiya suke ci gaba da nuna sha'awar su na ganin cewa sun ballaki dan wasan kamar da rahotanni suka tabbatar a sansanin Arsenal din har yanzu an bayyana cewa kungiyar kwallon gaba ta Arsenal har yanzu tana buƙatar dan wasan tsakiya guda daya kuma babu sunan dan wasan da yake labban mutane a cikin kungiyar ta Arsenal sai dan wasa Mikel Moreno Merino na kungiyar kwallon kafa ta kasar Spaniya tare da Real Sociedad shi ma Mikel Arteta ne ke son sa matuka domin ganin cewa ya dangana kungiyar Mikel Arteta yana son yan kasar Spaniya nan kwarai da gaske duk wanda dan kasar Spaniya da zaka ji Arsenal tana nema sai ka ji an ci maka Mikel Arteta ne ke son sa sosai ma kuwa to zamu jira mu gani ga dai Edu Gaspar ga Mikel Arteta ga kuma shugaban mu ga bayan su kwarai da gaske na kungiyar ta Arsenal a wannan shafi na kurra da su Isa mai faci suna nan da su nuraddin Taraba wanda duka sun gudu sun koma gona a didi wannan lokaci amma mun san cewa suna bibiyan wannan shafi kuma suna karɓar bayanai daga sassa daban-daban kamar da suka saba har yanzu a cikin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal ai ka san yanzu an shiga sabon mako akwai bayanai kan kowace kungiya isassu ina ga maka shi yasa na taho da shiri na domin ganin cewa ban bar komai ba komai na ga maka shi a daidai wannan lokaci an bayyana cewa Arsenal din har yanzu tana aiki ne wajen ganin cewa ta ce fara da jerin ɗan wasanta da dama musamman Aaron Ramsey mai tsaron raga ga Thomas Partey na cikin ƙungiyar ta Arsenal Emil Smith Rowe dan wasa Reece Nelson Nuno Tavares ga kuma Eddie Inketia wanda duka jerin ƴan wasa ne da kungiyar ta Arsenal take nazarin kifanar da su domin ganin cewa ta daga matakin da togar ta yake ta kashi ga mataki na gaba idan ta yi wannan cefane da za ta yi domin ganin cewa ta inganta togar nan ne za a saka togar ƴan wasan akan skeli a tantance shin za su iya yin abin da ake bukata ko ko saboda suna so su kulle tazara da ke tsakanin su da kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City yanzu ba maganar ragewa ake ba ana lissafin kulle tazaran a ɗinke shi ne gaba ɗaya tsakanin Arsenal da kungiyar saboda kakan wasa mai zuwa kungiyar kwallon bata Arsenal ta yi fafutukar neman lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila kamar da Banis ka tabbatar. Ɗaya daga cikin jerin ƙungiyoyi da muna da tabbacin cewa za su yi fafutukar neman lashe wannan kofi tare da Arsenal ita ce kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City. Kwarai ku da gaske Abdullahi Balalo kan ina ji ne. Kwarko ma mun kore shi a gasar cin kofin Euro ne shi kenan. To su Jamilu Lukuri har tafi gida fa yanzu ina gama <laughs> haya bayanai sun tabbatar da cewa kungiyar ta Manchester City a ranar Litinin 15 ga watan wato yulin da muke ciki kwarai da gaske a wannan rana ne togar 'yan wasan kungiyar zasu da atisayi ban sani ba ko a waisu da shi za a da atisaye a cikin sansanin kungiyar ta Manchester City an bayyana cewa tawagar yan wasa musamman mai horo zuwa Pep Guardiola zai kasance shine kan gaba a cikin jerin mutane da za su dawo sansanin kungiyar ta Manchester City su kama aiki kwarai da gaske domin ganin cewa sun shirin tunkarin kakar wasa mai zuwa rahotanni kan maganar cefano yan wasa babu daɗi ba a cikin sansanin kungiyar ta Manchester City kwarai ku da gaske dan bayanan sun nuna cewa City ba ta wani aiki ko na minti guda a wannan mataki domin ganin cewa ta shi fa Dani olbo an bayyana cewa kungiyar ta Manchester City ba ta da wani shiri ko na minti guda domin ganin cewa ta ci no Ebere Eze daga kungiyar Kwallon gaba ta Crystal Palace. To dai kaji bayani ba Ebere Eze ba Dani Olmo. Olmo na ina tunanin Barcelona zai je watakila gaskiya saboda maganan kuɗaɗe ne ake yi gaba ɗaya duk da cewar Barcelona tana fuskantar gwagwarmaya amma dai zan ji mamaki gaskiya. idan ya ji wata kungiya babba su nuna da ita kadai ce kungiyar da ta fito karar a fili ta nuna sha'awarta na cewa fa tabbas tana bukatar Dani Olmo idan dangana kungiyar CTD an bayyana cewa tana tsammani Kevin De Bruyne tare da Edison mai tsaron ragar ƙungiyar duka za su zauna a cikin ƙungiyar, su murzalle da atakan wasa mai zuwa duk da cewa akwai zauraci daga jerin kungiyoyi daga kasar Saudi Arabia kuma wasu ma sun kulle yarjejeniyar contract tare da maganan albashi da jerin yan wasan guda biyu to De Bruyne kan ai dama tsohuwar zuba ne da ita ake magani a sansanin kungiyar ta Manchester City duk mai duk kalubale idan De Bruyne je raunin sai dawo zaka ga abubuwa sun sai ta kwarai da gaske kai a sansanin kungiyar kwalgaba ta Manchester United idan muka raba kafa kwarai kuwa a birnin Manchester Malika jan gida a daidai wannan lokaci kungiyar kwallon ta Manchester United Tanag ya gana da mani ma labarai kafin mu je maganar kasuwar yan wasan baki ɗaya mu karkare ta lamarin Tanag da kungiyar ta Manchester United kafin mu dubi kasuwar mu ga shin menene United take yunkuri a wannan mataki Tanag ya gana da mani ma labarai karo na farko bayan ko da ke wannan contragin ba sabunta shi aka yi ba ba sabunta contragin su suka yi ba kawai daman da yake cikin contragin ne aka dauka ba karin albashi ba ƙarin shekaru duk ƙarfin da tana kake da shi a cikin Manchester United har yanzu akwai shi kwarai da gaske to bayanan sun tabbatar daga bakin Eric ten Hag cewa a kakan wasan da ta gabata wasan karshe da suka muza a karawa da kungiyar ƙwallon ta wato Manchester City a gasar cin kofin FA wannan wasa kwarai da gaske wasa ne wanda suka nuna wa duniya cewa za su iya fafutuka tare da kowace kungiya ne domin mun gano cewa sun lashe manyan kofuna a duniyar kwallon kafa kuma sun yi nasara to ai da na kana da baki yanzu kai magana duk abin da yake ranka ka faɗa duk da na gani shafin ƙungiyar tattauna kwarai da gaske amma bai wasu hayaniya bayi tanab ya bayyana cewa a kakan wasa mai kamawa akwai manya-manyan tsammani da suke da shi a cikin kakar wasan saboda suna lissafin lashe manyan kofuna kwarai da gaske ya bayyana cewa Jason Wilcox tare da Dan ashwood da suka dangana kungiyar za su tallafa kungiyar domin ganin cewa sun daga matakin kungiyar sun daga darajar kungiyar a idan duniya dan su fafutukar neman lashe manyan kofuna wataƙila shi yasa gambo umar sai sabon rigar na manya kam yana nan kullun sai ka ganshi ya je atisaya amma yana benci za ka ganshi da takalmin kullun sa amma kawai kullun da bai a hannunsa yakacin sa ya shiga kicin ya soya dankali sai ya tafi kullu a saka shi abinci ba wani abu da ya wuce haka a sansanin kungiyar kwallon ta Manchester United kenan su Fred ma da suka tafi sun fi shi amfani bayanai sun tabbatar da cewa kungiyar ta Manchester United daga bakin Eric Ten Hag ya ce shekara shida ba a ci kofi ba kuma haka ne amma shi ya ci biyu a shekaru biyu wanda bayanin ka haka yake kwarai da gaske mai horso Eric Ten Hag amma ya ce kakan wasa mai kama akwai manya-manyan tsammani a cikin birnin Manchester ina gama gagarumai tsammani suke da shi musamman ya ce lashe gasar ajin Premier ta kasar gila to da irin cefanin da suke yi za mu yi tunanin suna da wannan lissafin saboda ana kashe kuɗi a birnin Manchester kwarai da gaske a daidai wannan lokaci dan da haɗe shi da kansa ya ce sabbin mamallaka ƙungiyar da suka zo kwarai da gaske za su tallafa ƙungiyar domin ganin cewa ta cimma burukan da ta sanya a gabanta menene waɗannan buruka musamman cefano sabbin yan wasa a cikin sansanin ƙungiyar ta Manchester United kafin maganar cefanar da sabbin yan wasa United rahotanni daga majami jami'in tushe sun tabbatar da cewa ta kulle yarjejeniya tare da kungiyar ƙwallon bata Maxi domin ganin cewa ta ci farar da dan wasa Miss Greenwood. Yarjejeniyar euro miliyan 31.6 aka kulla. Kudaden farko da kungiyar za ta biya ta wato Maxi fam euro miliyan 27.6 kafin ta ƙara euro miliyan 4 a cikin kudaden kari duka domin ganin cewa ta ba ɗan wasa Mason Greenwood dama dan yi abin da ya kamata ya kuma dangana sabuwar kungiyarsa an bayyana cewa United za ta samu wasu wato wani yanki wani gagarumin kuɗaɗe kuɗi mai kauri a duk lokacin da ƙungiyar Olga ta maxe ta yanke hukuncin cefar da ɗan wasa Mason Greenwood tana da kaso mai kauri akan wannan yarjejeniya kwarai da gaske kamar da bayanin ka tabbata an bayyana cewa a wannan mataki United din tana tattaunawa tare da dan wasa Mason Greenwood da kuma kungiyar ta maxe domin ganin cewa komai ya kammala Greenwood ya tsallake Manchester United ya dangana kungiyar kwallon kafa ta Marseille akan contract gina dindindin kasar Roberto da Zabi ce kuma ba, suna yunkuri na ganin cewa sun inganta togani kwarai da gaske domin shi ma wato Roberto da Zabi taka takarwa a kungiyar ta Manchester United. Kai a United din an bayyana cewa nan ba da jima ba za su ƙara yin sabon tayi da uku domin ganin cewa sun ɗauki ɗan wasa John Brentford kamar da rahotanni suka tabbatar. to birthright din an bayyana cewa wannan kuɗi ta za ta samu daga cifrar da Miss Greenwood da shi za ta yi amfani domin ta ƙara nauyin tayin da take da shi a hannu a wannan mataki don ta miƙa ƙungiyar ƙwallon gaba ta Everton. To kai fa ka ji bayanin kwarai da gaske a daidai wannan lokaci dangane da ɗan wasa Jared Brent White. Ba a nan zancen ya ƙare ba a birnin Manchester. Joshua Zigzi rahotanni sun bayyana cewa komai yana tafiya daidai yadda kungiyar take tsammani. Matthias Zelik shi ma haka komai yana tafiya a matakin da United take tsammani. Abinda kawai rage a wannan mataki shine kungiyar ta Manchester United ta kammala cifanosu musamman daga zaran sun karkare murzali da a gasar cin kofin Euro. Tom ba na rikicin ko gaba daya kaji janar Brentford za a ƙara kuɗi a biya domin ganin cewa ya zo kaji Joshua Zigzi mun kwana muna magana akan sa tare da Matthias Delict to bayanai daga birnin manchester har yanzu sun tabbatar da cewa ƙungiyar ta miƙa tayi a hukumar cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta lille euro miliyan hamsin ɗin da lille take buƙata shi united ta biya domin ganin cewa ta ɗauki ɗan wasa lenin yaro ƙungiyar ta amince da wannan tai ba ta karɓe shi kawai yanzu abin da ya rage shi ne ɗan wasa lenin yaro ya ce birnin manchester zani shine kuma abin da kungiyar take yunkurin yi a wannan mataki kuma United tana ƙara matsa ƙaimi tana ƙara totin domin ganin cewa Lenin Yero ya fito ya ce wannan birnin Manchester yake buƙatar zuwa kamar da banis ka tabbatar da kamar Jami Tushe kan dan wasa Lenin Yero amma ba Lenin Yero an ci bai damu ba haka Madrid ita ma bata damu ba dukkan su hankalin a kwance yake saboda dan wasan sai riga sun hure masa kunne shine damuwa na gaya maka sun gudu gaba ɗaya ɗan wasan ya riga ya sallama idan ba Madrid ɗin nan ba sai Rijiya har yanzu da wannan ta yi shiga nan United an bai cewa a shirye yake ya karkare contract sa kungiyar ƙwallon kafa ta Lille kafin ya dangana Real Madrid a kakan wasa mai zuwa idan har ba su iya kulle yarjejeniya tare da kungiyar ta wato Lille a birnin Madrid ɗin ba kamar da bayanai suka nuna domin ɗan wasa ya sau shiga zuwa kungiyar ta Lille wannan ɗan bakin ciki ne billahi billahi ka je waɗanda suka biya kuɗi mana madrid suna ta wani abu kaman jikinsu yana ciwo ko sanyi ya kama su ne oho wai tun watan oktoba ko watan nuwamba ne suke ta yarjejeniya kan dan wasan amma har yanzu bata kullu wannan ba madrid da muka sani bane da Allah ku biya kuɗi ku ɗauke shi idan ba haka bai tafi birnin manchester kawai sun gamba umar a bar su su ta biki su manya suna nan su aibi na ga kwana biyu sun rike wuta ku banda da minimal ɗina ku adina shiga tsakanina da shi ku kyale ni kawai ni da shi ku rabu da mu yawa ku bar mu da shi kwarai da gaske a wannan mataki naga abba econ su idi runi duka sun fito ina maharazu ne kam da manchester united da mahmud garba a daidai wannan lokaci duka na san suna nan suna bibiyan wannan shafi muna godiya da rawar da kowa ke takawa a daidai wannan gaba tun da mun raba kafa birnin manchester da birnin madrid kwarai da gaske mu tsallake mu dangana birnin madrid din tun da mun ji kungiyar ulan ta manchester united tana yunkurin wato jikawar mu duk aiki kan dan wasa lenin yaro bayanin sun tabbatar da cewa har yanzu madrid tana da fatan cifino dan masu Alfonso Davies a cikin rahotanni kazalika shi ma mai tsaron raga Dublin an bayyana cewa kwarai da gaske mai tsaron raga ne wanda fai jaddada wa Madrid tun a ranar farko na wasannin atisayen share fagen kakan wasa mai kamawa zai dawo kungiyar amma har yanzu bai ce komai ba dangane da tayin da Real Madrid ta masa bayani shine kwarai da gaske dan wasan yana harin gurbin farko na Murzale da a cikin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma mutane da ke kusa da shi na ci gaba da bashi shawara domin ganin cewa ya sau shika daga Madrid ya koma sabuwar kungiyar da za a bashi dama ya murza lida a cewar rahotanni Ibrahim da Dawakin Dakata ya ce wa dalilin da ya sa sarkin ya keɓe ta saboda shi ɗan kasar Brazil ne a wannan gasa na cin kofin kofa Amerika. Tom dan ƙasar Brazil kasar brazil ai ba su yi kokari ba in ya bacci saboda su ne ma mun fahimta kwarai da gaske a daidai wannan kaba shugaban magoya baya ce lamin ne mal mai ai shi yanzu mutumi na ne kwarai magana za mu yi ta labarin mu a kwanakin nan ko me ya ce mun ma ba zan ji haushin sa ba ko me zai faɗa sai tai ku lamin ne ai wannan kwallon da ya sha ma magana ya riga da ya gari na ga maka kai rahotanni daga kasar austria sun tabbatar da cewa dan wasa david alaba akwai yiwuwar za a jinkirta dawowansa fagen daga sai 2025 saboda raunin da yake fama da shi har yanzu an bayyana cewa yana fuskantar kalubale wajen motsi da kafafuwansa kamar da Binance ka tabbatar a daidai wannan lokaci to shi yasa ake ganin da yuwar dan wasan zai ci gaba da zama a fagen jinya kafin sai shekara ta 2025 idan fagen daga ci gaba da murzale da kungiyar kwallon ta Real Madrid a daidai wannan lokaci rahotannin daga birnin Madrid sun tabbatar da cewa kungiyar tana kallon yunkurin dan wasan da dawowa fagen daga yana matakin da ya dace komai yana tafiya daidai amma suna ganin cewa abin yana tafiya kaɗan kaɗan ne saboda ɗan wasan rauninsa akwai bambanci sosai da na ɗan wasa Edamili Tau da kuma wato abokinsa na taka lida Thiba Courtois mai tsaron ragar kungiyar shi yasa ake tunanin raunin dan wasa David Alaba zai dauki lokaci kafin ya dafa daga kamar da rahotannin suka tabbatar a daidai wannan gabar kai ga zalika ɗaya bangaren birnin Madrid din ko a daidai wannan lokaci bayanai sun tabbatar da cewa mako guda kenan ake tsammanin cewa Kylian Mbappe za a gabatar da shi a birnin Madrid tunda yanzu gashi ya sun fice daga gasar cin kofin kai duk wanda ya karo da Lamine Yamal zai tabbatar da cewa ya karo da ajalinsa ne kawai tafi ma a wani gasa ne ka mutu an gama kawai na ga maka kai bayanin sun tabbatar daga bakin kiliyan in babe shi da kansa ya ce yanzu lokaci yayi da zai koma gida ya huta ya kuma shirya tunkaran kakar wasa mai zuwa musamman shirin tunkaran sabon shafi na rayuwarsa kamar yadda dan wasa kiliyan Kylian Mbappe tabbatar bayanan sun tabbatar da cewar dan wasan a wannan matakin yana nazari ne domin ganin cewa ya samu kansa a mataki mai kyau ya kuma shirya tukuru domin ganin cewa ya yi yunkuri dan ya tunkari kakar wasa mai zuwa ta hanyar ridaci kamar yadda rahotanni suka tabbatar a birnin Madrid to dama ya ce ya gaji tun yaushe wannan wasan ma dai kawai ya buga ne dan kaga bai saka wannan abu da yake tare fuskansa da shidin ba ya ce ya gaji da sanya abin da kautin bai likitoci aka ce masa ya cire dan ya ce shi bai ganin kwallo wai in ya saka abin to ya diga kwallon amma bai ga komai ba illa limini ba kaga da imali shabol shi da kansa ya gwada ya gwada a rada jikinsa ya san ya ga mayan yaro ne dan bala'i na yana gawa ka kai mu tsallake birnin Madrid a wannan mataki tunda mun yi magana Mbappe dole mu yi maganar PSG dan an bayyana cewar Manuel Ugarte ya yanke hukuncin barin kungiyar United tana ci gaba da tattauna da kungiyar Ulga ta PSG domin ganin cewa ta dauki wannan dan wasa an bayyana cewar kungiyar Ulga ta PSG tana da sha'awar daukan dan wasa Nico Williams amma sai dai dan wasan har yanzu Barcelona ita ce kungiyar da yake son zuwa matsalar shine ɗan wasan baya san jinkiri dangane da a yanke hukunci kan makomansa to shi yasa ake tunanin duk jurin kungiyoyi da suke da shirin biyan kuɗin fansa za su iya biya domin ganin cewa sun ɗauki ɗan wasa Nico Williams daga kungiyar ƙwallon ta Athletic Club Randall Colomani dai a daidai wannan lokacin rahotannin sun jaddada cewa yana cikin togar ɗan wasa da kungiyar ƙwallon ta wato Atletico Madrid take fatan ɗauka a wannan kasuwa amma sai dai ana tunanin idan ya fice daga PSG to wannan zai buɗe kofa wa ɗan wasa wato Victor Azumin na Super Eagles ta Najeriya ya dangana kungiyar kwallon kafa wato um, PSG kamar da rahotanni suka tabbatar kai mu karkare ta kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kafin gobe da sassafe shugaban magoya bayan kungiyar ya zo ya tashi hankali na ko shi da sarkin yakin Chelsea za su zo ne ma Yakubu ban sani ba amma bari rufa kai na asiri in je Chelsea domin ganin cewar mun ji bani da suke fitowa an bayyana cewa Chelsea a wannan mataki ba ta da shirin sake kashe wasu kuɗaɗe a aljihunta sai dai kuɗin da ta samu daga kasuwar 'yan wasa ne yanzu wanda za ta ce fanar za ta yi amfani da su ta kashe su kamar da rahotannin suka nuna. An bayyana yunkurin Chelsea na cefanar da Romelu Lukaku, an bayyana yunkurin Chelsea na cefanar da Ahmad Broya Trevor chaloba Kepa Arrizabalaga Balaka duka a cikin lissafin kungiyar har ma da Kunu Galaga kamar da Banes ka tabbatar. Amma duk da haka ba su ja jiki ba dangane da yunkurin su na cefano dan wasa Karim Adeyemi. Dan an bayyana cewa Karim Adeyemi dai da yiwuwar zai iya danganawa wato yankin birnin London dan kungiyar ta ce tana aiki ne tukuru a bayan fage dan ta gamsar da dan wasan idan dangana kungiyar a daidai wannan lokaci. Yarjeji ne yana cigaba da gudana wai an ce Borussia Dortmund kuɗin da suke bukata euro miliyan 25 ko pound miliyan 25 ne to fam a Karim Adeyemi ni abin zai bani mamaki gaskiya an bai miliyan 25 suke so kan wannan dan wasa Chelsea an bayyana cewa tana kallon dan wasa Francisco Contisau dan wasan kasar Portugal din dan guntu sai hanzari in ga maka sai guje-guje ba wurin zuwa billahi zai haka nan yake dan wasan abubuwan da yake hankali Ɗan wasan yanzu sai kai da gaske ka zuba ido in baka ba zaka sha mamaki a daidai wannan lokaci a Liverpool an bayyana cewa dan wasa Muhammad Salah tare da Endo Taru za su da atisai a cikin kungiyar a ranar laraba mai zuwa kamar da bayanai daga cikin sansanin kungiyar ta liverpool suka tabbatar na ga firmino shi ma ya zama fasto yanzu ga maka ya koma church yana nan kawai ana nan ana ci gaba da wato addu'o'i kamar yadda ya dace gagara rufa kai ne asibiti da kwallon ta gagara ya je saudi arabia bai musulunta ba kawai sai ya koma ya zama fasto abin sa hankalinsa a kwance kawai ya ci gaba da ba mutane wato da'awa a daidai wannan lokaci <laughs> a daidai wannan gabar da ka karshen wannan tattauna kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar su han bayani a kuna kake a faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar da kaɗari bisa ni sai a jima.